بسم الله الرحمن الرحيم والآجبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه wa man ittaba bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 25 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da sha hudu ga watan march shekara ta 2026 miladiya muna cikin tafsiri na suratul anbiya yau za mu tashi aya ta 44 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين نعم to kafin nan akwai tambayoyi kamar haka ah, assalamu alaikum Allah ya tsara wa malam ilimi da basira malam menene menene hadarin jaru takarif a ah, tambaya na biyu ashe ba Allah ya ce mu musulmi mu haɗa kai ba mu haɗa kai mu zamanto tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ba to tambayoyi guda biyu kenan wanda dan uwa ya kawo a nan wajen cewa menene haɗarin darul takari a ina ganin kwana biyu mun ga mun yi bayanin menene darul takari ko cewa darul takari wani ainihin lajina ne wanda aka kafa shi domin a samu haɗin kai tsakanin sunna da shi'a ya zama to an manta da wani bambance-bambance kuma da shi'a da sunna su zama to tsintsiya maɗaurin ki ɗaya to shi ne ke cewa menene haɗarinta tunda mun yi bayani tana da haɗari to haɗarinta shi ne idan kaga ɗan bid'a ya buƙaci su samu haɗin kai da ahalin sunna kai ka san da walakin dan bid'a ya nemi a haɗa kai da ahlus sunna to lalle akwai abin da yake so ya mora wajen ahlus sunna din an gani mutumin da yake da mutumin da ya fito a kwata kayan shi ya yi dauda kai kuma ka sa farin kayan ka kalze ya nemi ku zo ku rungumi juna kai ka san yana so ya cuce ka ne ko kai kayan ka fari kal haka sa turare shi kuma ya fada a kwata ya yi dumu-dumu da ruwan kwata da kashi da fitsari sai rugu a guje yana so ku haɗa kai a wato ku haɗa jiki ku rungumi juna shi idan ya dubaro a guje yana so ku rungumi juna ya za ka yi shi za ka ba shi jikinka ko za ka goce wannan an tabbatar yana da mummunan akida ya ce alkur'ani bai cika ba ya yarda da taƙiya, wannan mummunan aqida da mutum zai boye kafirci ya bayyana da musulunci ya yarda sahabban manzon Allah gaba ɗaya sun yi ridda sai da yan kaɗan ya yarda mata annabi gaba ɗaya sun yi ridda ya yarda da aqidan badawu Allah zai iya yin kuskure eh Allah ya zartar da wani abu daga baya ya gane kuskure ne ya canza ya yarda cewa imamansa daidai suke da annabawa kai sun mafi annabawa saboda su sun san gaibi su ma'asumai ne sun san gaibi sun san san da za su mutu ko ba sa mutuwa sai da yardansu an fahimci wannan ayi sannan kuma ya yarda da auren mutu'a sun yarda da auren mutu'a wanda zane ne kawai aka mai kwalliya aka canza mai suna aka sa mai suna auren mutu'a to kaɗan daga cikin wayannan miyagun akidu wanda kowane ko guda ɗaya aka ɗauka daga ciki ya isa a kyamaci aƙidan shi'a ballantana suna da ire-iren wayannan aƙidu da yawa wanda ban ambata ba to mutumin da yake da wannan sai yana so ku haɗa kai shin wannan haɗin kai ne ko haɗin baki shin zuciyanku ya haɗu ko kuma kawai baki ne ya haɗu ya hukuncin mutanen da baki ya haɗu zuciya bai haɗu ba shi Allah ta'ala yana zargin yahudawa da kafiran makka wani irin zargi ya musu tahsabuhum jami'au wa qulubuhum shatta zalika bi annahum qaumun bi la yafqahun wato zaka yi tsammani kansa a hade yake alhali wa qulubuhum shatta alhali zuciyarsu daban-daban yake zaka yi tsammanin kansa a hade yake alhali zuciyarsu daban-daban ne sai Allah ya ce zalika bi annahum qaumun la yafqahun wannan ya faru saboda mutane ne ba su da yana yanzu mutumin da ya buƙaci ku zo ku yi haɗin baki ba haɗin kai ba shin wannan mutumin na da fahimta yana da fikihu kenan kwakwalwan shi yana da mai rauni duk mutumin da kaga yana neman haɗin kai tsakanin yan shi'a da ahli sunna yan salafiya ko ko kuma ahli sunna da sufayi ko abin da ya kama da wannan ko ahli sunna da yan kalakatu to wannan wato kwakwalwan da baya aiki inda yana aiki ya san abubuwa guda biyu ne wanda suke daban-daban kawai kwarya sai kwarya abin kwarya sai kwarya kawai kwarya sai me tabi kwarya al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat wa tayyibatu lit-tayyibin wa tayyibuna tayyibat kaga masu datti suna tare da masu datti inda yana so ya adalci ne masu datti su gume masu datti wa tayyibuna lil tayyibat masu tsarki masu tsafta su bi masu me? masu tsafta idan ana so masu datti su bi masu tsafta to ina ganin ba ya adalci ba a lokacin da aka kafa wannan darul takrib din ya zama to akwai malamai masu da'awan sunna irin su shekul azhar shaltut da irin su shek rashid rida da irin su shek muhammad abduhu wa'annan masu da'awan su ahli sunna ne duk da cewa suna da ainihin karkata ta bangaren aqidar su da manhajin su wa'annan bayan Allah sai suka goyi bayan abun har ma ya zama to sun fi yan Shi'a zakewa sun fi yan shi'a me zakewa sai zama to su din nan sai suka zo suka bada fatawa halaccin mutum ya bauta ma Allah da aqidan Ja'fariyya aqidan Shi'a kai ba maliki za ka iya ajiye ya ka ɗauki a kawai ka zama ɗan shi a kawai ba matsala ba ne a gani amma irin wannan fatawa ba a ci shi a bakin yan shi'a ba sannan na biyu wato sai ya to malamai masu da awon sun sunna ne a misira sai suka tsara ainihin syllabus aka fara karantar da aqidan ja'fariya aqidan shi'a a jami'an azhar ina ganin an ɗan yi shekaru ana karantarwa amma sai wasu masu hankali suka ce bari su je su leƙa su gani a can iran ana karantar da shi da aka je wallahi ko ko digon ko tubali ba fara ba ko ainihin abin nan ko tubali ba fara azawa ba balle ma karantar da shi an gani ko irin mace sun fara yin syllabus din ba su ma fara ma shiri ba sun sa ahalu sunna masu da'awar sunna na ta karanta da da shi'a su a garinsu ba a ma da karantarwa ba ina ba ta gane wannan kaga mai nufi kenan ko da wasa ba sa son su shigar da wani abu na aqidan ahalu sunna cikin garinsu. amma mu da yake wawaye ne har ma mun shekaru mun fara karantarwa kun wannan ko almuhim daga cikin hadarin wato wannan daru takrib din wa'anda ake cuta su ne mutanen da ke da tsarki mutanen da ke kan hanya amma wa'inda suke karkashe su dama suke amfanuwa da wannan ka'ida din ina ba san gane wannan sannan akwai wasu malamai wanda daga baya suka gane cewa wa'annan mutane fana da hadari babu wani magana haɗin kai da su daga cikin wanda yake zaƙewa wani babban malamin shi a mai zaƙewa akan takarif din daga cikin su ya wallafa wani littafi littafin nan sai aka ɗauko shi aka kawo ma wani malami shi ma mai zaƙewa daga cikin masu da'awan sunna yana zaƙewa akan cewa bambanci tsakanin sunna da shi'a bambancin furu'a ne ba wani abu ne mai yawa dan abu ne kaɗan saboda haka za a iya haɗewa kawai sai aka kawo mai ga littafin wancan malami dan shi'a ya rubuta cewa umar dan khattab radiyallahu anhu yana da wani ciwo a zakarinsa shi wannan baya warkewa sai ya yi amfani da maza sai sai ainihin zakarin shi ya shige cikin duburan namiji wai wannan ruwan ruwan maza din na ruwan da zai samu a cikin duburan namiji shi ke warkar da ciwon kenan umar dan luwadi ne wannan bawan Allah ya yi rubutu kuma rubutun bai dade ba masu takarif manya-manyan masu takarif shi ya wannan rubutun kan umar radiyallahu anhu to ina takarif din kun gane wannan ko to wannan shine tambayar da kai menene hadarin daru takrib yanzu ka ji hadarin sa kuma kamar yadda ka sani eh ta yiwuwa kuna da bambancin fahimta a ce kuma zuwa haɗa kai in dai haɗa kai da gaskiya ne a zo a duba wace da gaskiya a cikinmu mara gaskiyan ya ajiye rashin sa abu mai gaskiyan shi ne amma ni ina tare da mummunan aƙida na kai kana tare da naka sai ko mu hadu, sai ya zamu yi mu hadu? kuma aqidan mu yayi haka aqidan ba sa taba haduwa waje ne dole ne in ma kai wancan ko kai wannan ina ta gane wannan to haka dole ne in ka ji an ce a zo a haɗa kai to haɗin kai shine idan wannan yana shirka wannan kuma yana kan tauhidi yaya haɗin kai yace wannan yana kan shirka wannan yana kan tauhidi mai shirka ya bar shirka ya koma mai tauhidi wannan yana kan sunna wannan yana kan bid'a an ce a haɗa kai mai bid'a ya bar bid'a ya koma mai wannan yana kan sabon Allah wannan yana kan biyayya ga Allah mai sabon Allah ya ajiye sabon Allah shi ya biyayya ga to wannan shine shine ƙwariya ta bi ƙwarya an gane wannan ko zai yiwuwa a ce wai kowa da ra'ayinsa kuma ra'ayin nan yayi hannun riga a ce a zo a haɗa kai yau yaudara ne na ba gane ta wani bawan Allah wani dan Kadiriya a nan Kano wani khalifan Kadiriya da ya je coci wajen kiristoci waya zuwa haɗa kai kaji haɗin kai har ya kai ga kiristoci ma akwai turanci ma da ya buga turanci ne na manta da yadda yake yayi wani turanci ya ce ko da ya kome ne dai wai zai tana da turanci <laughs> inda ya nuna cewa kawai duk a haɗu a sai a rinka wa'azi tare a gane bambancin ya yi wani bayani da yin da su. to kaga irin wannan lalacewa ya kai ma ba ma masu awon musulunci ba ake ma son a haɗu ba har ma an koma ana so a haɗu da ahlul kitab to menene zai rage ma addini in an kai ga wannan lokaci ba abin da zai rage to sannan tambayar da yace ashe ba Allah ya ce mu musulmi mu haɗa kai ba eh Allah ya ce mu musulmi mu haɗa kai kuma kaga bayanin da na ma kai baya haɗuwa sai zuciya ya haɗu haka Allah ya gaya mana hum jami'an wa qulubuhum shakka kana tsammanin kansa a haɗe yake alhalin zuciyarsu daban-daban yake idan zuciyarku daban-daban yake ba haɗin kai ko da kun faɗa da baki kuna yaudarar kanku ne kawai an gano wannan ko a ce wannan yana kan shi an shi yana nan yana tsine masa habbai kai kuma kana nan kana yaban sahabbai kai ka yi da ya cika shi ya ce ƙul'ani bai cika ba sannan uwa uba ga ta ƙiya wanda wannan aƙida ne gaskiya ba aqidar da na fi jin tsoro a cikin aqidar shi a kamanta saboda babu abin da shi a zai gaya mun yarda da shi wallahi tunda ya ce tis'atu a ashari din fi taqiyya 90 over 100 90 over 100 na addinin shi'a yana cikin ƙiya ne sauran goma ne kawai ba ƙiya ba in yana mu'amala da kai mafi yawan mu'amala yaudarar ka yake kashi goma cikin ɗari ne kawai ba yaudarar ka ba to yaya za a yi san goma cikin ɗari kashi casa'in yana yaudarar ka duk abin da ya gaya maka ya ce maka ya ku ahalin suna zo mu haɗa kai ka tuna da wannan taƙiya ɗin taƙiya ya zama shi ne jagoranka ce ya kamata mu ahalin suna mu haɗa kai da mu da 'yan shiya mu haɗa kai a manta da bambanci ubangijinmu ɗaya ne mu ɗaya ne alƙiblan mu ɗaya ne sannan kuma ne ɗaya ne bambancin ɗan kaɗan ne mu manta da bambancin mu mu dufaru makiya Allah sai tana da tis'atu a ashari din cikin taƙiyya mafi yawan rayuwar shi'a na cikin taƙiyya mafi yawan abin da zai gaya ma ƙarya ne yaudara ne zamba cikin aminci ne ba za ka iya sanin gaskiyar magana shi ba kenan a duniyar nan babu maƙaryaci da ya faɗan shi'a mutumin da rayuwar shi kashi tara cikin goma ƙarya ne to yaya za ka yarda da addinin shi ce sa addinin shi ana cike da propaganda da siyasa propaganda ne da siyasa mafi yawan abin da yake faɗa yana faɗa ne kawai don politi amma zahirin abin da yake faɗa ba haka bane shi ya sanya haɗin kai da shi ya fi komai haɗari an gane ko saboda haka maganar haɗin kai shi ne a zo a haɗu akan akida ɗaya akan manhaji daya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innahu may yahish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kaseera fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ce lallai duk wanda ya rayu daga cikin ku bayana zai ga sabani da yawa sabanin addini da yawa sabanin ra'ayi da yawa in kun gani ya za ku yi Me maganin wannan sabanin fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ku lizimci bin sunna ta da sunnan kalibobi na shiryayyu bai ce ku hada baki a kada abin sai a hada baki ba ku lizimci bin sunna ta da sunnan kalibobi shiryayyu to eh shi a san ta kula fawo rashidun sai dai aliyu bin abi talib kawai to kuma annabi ya ce alaman cewa kana kan gaskiya ku lizimci bin sunna ta da sunnan kalibobi na shiryayyu to wanda ya kafirta su ba za a haɗa kai da shi haɗin kai ko haɗin baki ta sabu hum jami'a wa ulubuhum shatta ko Allah kuma ya ce wala tarkanu ila allazina zalamu fata masa gumun kada ku karkata zuwa ga wanda suka yi zalunci sai wuta ya shafe ku shin akwai azzalimi kamar mutumin da zai ce qur'ani bai cika ba akwai azzalimi kamar wanda zai kafirta sahabban manzon Allah da suka yi wa musulunci hidima shekara 23 sun ba da ransu sun ba da dukiyarsu wajen ganin sun ba da kariya ga musulunci sai wani ya ce kafiri ne wani ya fifita kare na bayahude kan ainihin abubakar da umar to wayannan mutane kuma kana so a haɗa kai da su to Allah ya ce kada ku karkata zuwa ga wanda suka yi zalunci sai wuta ya shafe ku idan ya zama to ɗan shi'a yana kan aƙidar shi na shi'a bai bata ba dan kala kato yana kan akidar shi dan kala kato bai bata ba dan hakika yana kan akidar shi na hakika bai bata ba sai ya ce haɗin kai sai ka ce mai haɗin baki ne ba dai haɗin kai baki ne ya haɗu an gane wannan ko to aka tun mutumin da yake wannan kira Allah ya zargi masu kiran nan da zalika bi annahum qaumun la yafqahun ka duba masu irin wannan fahimta za ka cewa in ma mutum na da'awan sunna kaga yana kira a haɗa kai da ɗan shiya dube shi da kyau za ka ga bai fahimci sunan da kyau ba za ga yana cewa an yi ma annabi sihiri a za ga yana cewa ƙarya ne hadisan sihiri ƙarya ne annabi yin ba zai dawo ba ba magana ya jujuwa ma juju ya jujuwa ma juju sun kare ya jujuwa su ne kaza kaza hadisan bukari bola ne to irin su ƙwaƙwalwan bai da fahimtar sunna da kyau mutumin da yake da mummunan fahimta na suna da kyau dole ne ya nemi haɗin kai da karkatattu dama shi ma menene shi dama shi ma bai da kyakkyawan fahimta na sunna tun da bai da kyakkyawan fahimta na suna dole ne amma mutumin da ya fahimci addini gar to yana kallon ka gar ne baka isa ka miki wayo ba shi an ka tambayi dan shi'a wa kafin haushi zai ce yan salafiya wanda suke kira wahabiyawa su ba sa kaunar wahabiya saboda idan shi haka yake yana kallon ka kana gawa magana sai ce ina dalili na ba gane to su ahlus sunna ba a yi musu wayo kaga amma mutum wayo bai ga awan sunna ne wanda ya dan karkace kamar yanzu masu kalla da kyau yanzu su wane ne ahlus sunna wanda suka fahimci sunna gar da suke kira a zuwa hada kai da yan shiya kawo mu mutum ɗaya da ka sani duk zan ma wani kyauta na musamman akwai fa ɗaya daga cikin su saboda bai ma san me ake kira giya ba wai wa'annan mutane wallahi suna da kirki sun san da malamai sun mutunta ni sosai wallahi da na je ba karamin mutuntawa bane irin mutuntawa wanda zai da wuya a samu irin su irin wayannan mutane na ga makari ya rune ba nace to in ba in ba maganar da Allah ya faɗa zalika bi annahum qaumun la yafqahuna ba ah yanzu mutumin da ya zo yana so ya haɗa kai da kai ya cuce ka dama an yi zo kawai zai ya fara zagin ka me zai fara yi zai aikata ma duk wani aiki na kyautatawa don ya janyo ka daga bayan ya janyo ka yi maka kwaf ɗaya Allah shi taimaka to kun gani manzan Allah abin da ya gaya mana kenan mu rike sunansa, inda dai jayayya ya faru ah, sai tambaya na biyu Allah ya ƙara wa malam basira na warware mana shubuhogin yan bid'a da kafirai kuma yayi wa malam maganin magabta da mahassada malam wani zindigi ya ce mu daina fata wa kanmu lokaci daren lailatul qadar sau ɗaya aka yi shi shikenan ba za a ƙara wani ba sau aka yi shi ba za a ƙara yin wani ba haka Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani wawaye ne suke neman daren lailatul kadari yanzu a cewa wannan wawan mai tambaya ya ce wani zindiki yana nufin yan kalakatu su ne shi ne zindiki a nan mai cewa qur'ani zalla Don babu zindiki da ya wuce wannan ina fata gane wai yanzu goma na ƙarshe da muke neman daren lailatul kadar ya ce muna ɓata wa kanmu lokaci ne an gani lailatul kadar so ɗaya abin ya faru kuma ba zai ƙara faruwa ba haka ƙur'ani ya faɗa in ji shi sai kawo aya inna anzalnahu fi lailatul ƙadari wa ma adraka ma lailatul ƙadari lailatul qadri khairun min shahar. A kaga ayan inna anzal lalle mun saukar da shi a cikin daren lailatul ƙadar. menene abin da ya sanar da kai daren lailatul ƙadar? lailatul ƙadar ya fi wata dubu ya fi alkhairi fiye da wata dubu na fasan gani kaga ne wajen dilala a wajen zindigi Shi ne, shine ya ce an zalla ɗin na wannan su ilimajin ne fi'il madin ne mabniyun ala sukun na a adalla alal fa'il kaga wannan su madin ne Allah ya mun riga mun saukar da shi a wannan daren an saukar ya wuce abinda aka saukar ya wuce kuma wai sai wa'annan ahlus sunna daki in ji shi sun zo kuma suna neman daren wai a nemi daren a cikin goma na ƙarshe ke suna bata wa kansu lokaci ne babu wani daren lailatul qadar na batan gani babu wani bawon allon, ya nuna shi ne taƙiƙin shi ne wawa amma bai sani ba shi ne cikakken kidahumi me yasa ya zama kidahumi a cikin ayan ma da zai karanta zai makan shi raddi da aka ce mun saukar da ƙur'ani a wannan daren Da aka ce me ya sanar da kai wannan daren saka ce wannan daren ya fi wata dubu tanazzalul mala'ika an kawo shi da fi'il madi kuma tanazzalu ai ta tanazzalul mala'ika mala'iku suna sassauka ba so ɗaya ba so biyu ba kenan daren yana maimaituwa kenan daren yana takrar tanazzalul mala'ika wa ruhu fiha mala'iku da ruhi suna sassauka a cikin wannan dare bi izinin rabbihim da izinin ubangijin su min kulli amr a cikin kowane al'amari kaga ba ce ba ce nazala nazala al-mala'ika wa ruh ba ce tanazzalu al-mala'ikatu wa ruh to cikin wannan fi'il mudari da ya zo karshe shi dan alaka ko me zai ce akan shi tanazzalu al-mala'ika mala'iku suna sassauka ba wai sun sassauka ba an gane fi'il mudari ne wanda aka cire ta'un guda ɗaya asalin shi tatanazzalu al-mala'ika tatanazzalu mala'ika fa huzifa ihdatta aini ko fa huzifat ihdatta aini ya ka shafe ɗaya daga cikin ta'un tanazzalu kaga fi'il mudari ne marfun bi damma az al-akhir al-mala'ika fa’il marfun bi damma az-zahira al-akhir mala'iku suna sassauka da ruhi a cikin daren kenan ba so ɗaya bane mala'ikun ke sakowa kuma Allah yake salamun hiya ta matsala al-fajr sannan a wata aya sai Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka lalle mun saukar da alqur'ani a cikin dare mai albarka wani dare ne wannan inna anzalnahu fi lailatin qadr inna kunna munziri lalle mun kasance masu saukarwa sai Allah ya ce fiha yufraqu kullu amrin hakim a wannan dare ake rarrabewa ba wai an rarrabe ba a wannan dare ake rarrabewa ba wai a wannan dare an gama rarrabewa ba kenan a wannan dare ana kenan abin mudari ne yana ci gaba eh lil istimrar ne a wannan dare ake rarrabewa kenan daren yana ci gaba sannan bayan wannan ayoyi wanda muka karanta wanda a cikin qur'ani suke dan to ya karanta bai fahimce su ba to kuma ga manzon Allah wanda Allah ya aiko shi da sako wanda qur'ani yace wa ma anzalna alaykal kitaba illa litubayyana lahumul ladhi ikhtalafu fi ba mu sauka maka da littafi ba sai don kai musu bayanin abin da suke sabani a cikinsa to da mu da ɗan alaka to muna sabani yanzu mu mun ce dare yana maimaituwa shi ya ce bai maimaituwa sai Allah ya ce ya aiko ma annabi da littafi dan annabi an gane ko yayi musu bayanin abin da suke sabani kenan in in suna sabani in muna sabani da dan alaka to bayanin baya cikin Qur'ani wai zai bayanin annabi in dai an buga an buga an kasa ganewa to manzan Allah shi za a koma wajen shi ya mana bayani Allah ya ce ba komai ya sa muka baka alkur'ani ba sai don ka zama to kai ne malamin alkur'ani kai ne raba gargama na alkur'ani an gani duk abin da ka faɗa shi ne raba gardama fa in shi fi faru duhu ila layi wa rasul in kuna jayayya cikin kowane abu ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah an buga an buga baya cikin Qur'ani sai ya sai a koma zuwa ga manzo wanda shine malamin alkur'ani inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira lalle mun ake ka zama to mai shaida mai albishir ko mai gargadi sai Allah ya ce wa ta'iyan ila Allah bi izini kai mai kira ne zuwa ga Allah da izinin Allah Allah ne ya baka izini kai kai kira wa wasirajan kuma kai fitilla ne mai haskakawa idan mutane suna cikin duhu a cikin al'amari wane ne fitilla wanda zai haskaka ya kusar da wannan duhu kaga fitilla maganin duhu shine wa idan manzo Allah ya haskaka mana bai rage to manzo Allah ya nuna mana in muna son mu san wannan annabi ya nuna mana daren nan na mai maituwa kuma ya ce in muna so mu san wannan dare mu neme shi a cikin wutiri daga cikin goma na karshe to yanzu mai rage mana kaga sai mu yi ta nema sai a bar dan alaka to ya tabbaci kamar jaki Allah ya sauke eh sannan ga ma wannan ya kawo inna an bu sannan ga Allah ya ce wa an anzalna minas sama'i an tsahura, mun saukar da daga sama mun saukar da ruwa Allah ya kawo ruwa da fil maji kenan so dai kawo ruwa ke sauka wa an anzalna minas sama'i an tsahura inna anzalnahu fi lailatul qadr kenan mun saukar da ruwa mai tsarki daga sama in ruwa ya sauka so dai bai kwanan da ba yin ruwa so dai ba to ba za a ƙara yi ba qur'ani ne ya faɗa jinan alƙatu an gane wannan Allah shi kiyaye malam wai da gaske ne annabi ibrahim ya taɓa yin ƙariya sau uku waɗiyar zilla to abinda yake nufi shine hadisin abi huraira radiyallahu an cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lam yakzib ibrahim annabi sallallahu alaihi wasallam qattu illa salasa kazabat annabi ibrahim alayhi salam bai taba yin ƙarya ba sai su uku sai ce sintaini fi zatillah guda biyu saboda saboda Allah yayi ƙarya ne dan kariya ga Allah dan kariya ga tauhidi guda biyu saboda zatin Allah shine inda ake cewa inni saqim ko eh fa nazara nazaratan fil nujum fa qala inni saqim annabi ibrahim ya yi kallo kallo ga sauraro sai ya ce ni ba ba ni da lafiya lokacin da mutanen annabi ibrahim suna so a je inda ake bikin bautan gunki suna so su je inda ake yin biki na bautan gunki shine sai annabi ibrahim sai ya musu wayau sai ce shi ba shi da lafiya da ya ce ba shi da lafiya sai suka gamsu Ya suka kyale shi domin in za a yi wannan bikin ba a kyala kowa kowa sai ya je to sai dai mutumin da yake da uzuri sai ce musu inni saqim fata wallau anhu mudbirin da ce musu inni saqim sai suka juya daga gare suna masu fada bayan sun kyale shi mai uzuri an gano wannan ku da suka kyale shi sai annabi ibrahim sai ya je wajen nan gumaka faraga ila alihatihim fa ala ta'kulun ma lakum la tanbiqun sai ya je da ya ga mutanen sun watsa gaba daya sai ya je wajen gumakansu sai ya ce musu ala ta'kulun gashi an ajiye muku kayan dadi an ajiye muku abinci ga nama ga apple ga kaza ga kaza kayan dadi kala kala shin ba za ku ci bane na ga ba ku cin abinci malakum la tanbiqun me yasa ba ku yi magana ne faraga alaihim darban bil yamin sai karkata gare su yana mai duka da hannun dama ya buge su an gani? to kaga annabi ibrahim ya zo ya ya goma kan ya sassare su ko to wannan magana da ya faɗa inni ne. ban da lafiya an gani? to magana ne mai karban tawili an gani wannan magana ne mai harshen damu. wato ma'ana ni gaskiya ina cikin rashin lafiya daga wannan abin da kuke bautawa ni ban gama gamsuwa da shi ba zai ɗauka abu yana da fuska biyu zai ɗauka ni ban da lafiya da gaske ko kuma ni gaskiya zuciya na yana cikin rashin lafiya game da imani da abin da kuka yi da shi ana kiran wannan tauriya ba wai ƙarya ne, ga hakika kamar irin abin da ya faru ga lokacin da ake wannan akida na ƙur'ani halitta ne ai ka san akwai daga cikin malamai wanda ya tauriya da aka zo aka tafura shi aka ce malam mai za ka ce kan ƙur'ani, sai ce a taura injila zabura alƙur'ani wayannan halitta ne da yake fi da wani halitta ne yana nufin ya tsunsa guda guda halitta ne a gani su sun dauka yana nufin da attaura da injila da zabura da qur'ani halitta ne sai ce wayannan halitta ne suka gamsu ka gane shi kaga wannan yayi tauriya abin da ya faɗa yana da fuska biyu shi ma annabi ibrahim da yace inni saqim ga zahiri zaka ce ƙarya ne amma ba ƙarya bane an gane so da kaga dai kenan na biyu bal fa'alahu kabiruhum haza lokacin da kafirai suka zo na annabi ibrahim suka zo kafirai suka zo ka ce man fa'ala haza bi ali hatina inda hula minan zalimi wane ne ya aikata wannan ga allolinmu lalle yana daga cikin azzalimai sai sai aka ce samina fatayyin surhum yuqalu lahu ibrahim sai mun ji wani saurayi yana ambatan su yana cewa sai yayi wani abu ana kiran shi ibrahim aka zo dai aka ce to qalu fa atubihi ala ayunin nas la'allahu yashhadun an ta fa'alta haza bi alihatina ya ibrahim shin kai ka aikata wannan da allolin ya kai ibrahim sai ibrahim ce bi qala bal fa'alahu kabiru maza shi wannan babban nasu shi ya aikata fasaluhu ku tambayen in kanu ya tsiku in suna magana bayan ma magana in suna da hankali saboda ya ce fasaluhum ya amfani da hum din nan wanda damiri ne na masu hankali ku tambaye su in suna magana ko suna da hankali an gano wannan ko kaga anan wajen shi anan wajen ƙarya yayi shi ma duk wannan magana ne mai harshen dabo in har suna da hankali kuma suna magana to su suka yi a shi yayi in dai suna da hankali suna magana gumaka to su suka yi in ba su da hankali ba su suka yi ba ai ba ƙarya bane duk magana ne mai harshen dabo an gane sannan guda ɗaya game da sha'anin sarrafa matashi wata rana suna cikin tafiya sai Allah ya kai su garin wani mutum dan kama karya wani sarki azzalimi dan kama karya tare da shi akwai saratu matar shi suna tafiya an ce wa a ahsanan nas ta kasance saratu tana daga cikin mafi kyawun mutane Allah ya kera ta kira mai kyau shi da sai suka wuce gaban wani sarki nan kama karya shi kuma ka'idan sarkin idan ya danka da mata mai kyau ya tambaya ya ce wannan mata na waye aka ce kace mata ta ce to nan take zai kashe kai kwata matar amma ka ce mata yar uwa ce zai karɓi mata a wajenka har kyauta sai ya maka don kai ne wanne za ka yi zaɓi ɗaya to shi ne annabi ibrahim da ya wuce sai aka je aka ba sarki labari aka ce ga wani bawon Allah ya shigo ya shigo lardinka da wata mata kyakkyawa wannan mata ta fi dacewa da kai ran kai daɗi an gano wannan ko nan take sarki ya ce a kamo wannan mutum a kamo matar annabi ibrahim ya ji labari ya ga an dumfaro za a kama su shine sai ya gano cewa kuma matar aka fara? sai ce mata lalle wannan sarki dan kama karya ne idan ya san cewa ke matata ce zai kashe su haka in an tambaye ki ko ni ma an tambaye zan ce ke yar ta ce ke yar ta ce zan ce ba zan ce ke matata ba ce saboda dalili a ina da hujja ke ta ce a cikin musulunci a ke yar ta ce a cikin musulunci to anan wajen an yi ƙarya kai tsaye ba ƙarya bane abu ne wanda yake da harshen dabu an gane yace fa innaki ukhti fil islam lalle ke yar uwata ce a cikin musulunci fa inni la a'lamu fil ardi musliman ghairi wa ghairaki ni ban sani ba a doron kasa wani musulmi in ba ni ba da ashe nayi daidai sarkin yazo yasa aka kamo ta da adanar ibrahim aka ce mai wannan mata wace ce yace yar uwata ce shikenan sarki ya kyale shi a fada ya kama ita tarusu aka tafi da ita shi kuma annabi ibrahim ya yana ta ibada yana ta ibada yana roƙon Allah ya musu maganin ɗan kama karya ita ma saratu ta je tana ta roƙon Allah tana ta ibada Allah ya musu magani shi ke sarki dare ya yi sarki ya zo ya jin faro wajen mata wajen saratu da ya jin faro inda yake ya kama hanya zai kama ta kawai sai ga an rike mai hannu ya yi ya kwace kwace ya kasa kwacewa ya buga ya buga ya ga hannun nan kyam an rike kuma bai ga wanda ya rike hannun ba sai sarki ya ce wa saratu kina wa Allah da kike bautawa dan Allah ki roƙi roƙan mun Allah ki ya kyale ni ma zan kyale ki sai sai addu'a sai sai addu'a sai ka kyale shi kuma shi ya ɗauka kila ba wani abu ne sai ƙara jaraba na biyu ya ƙara tumfaran da zai kama ta sai ƙara ganin an kama shi da ƙarfi fiye da da har yana kyakkyari saboda bala'i roƙo da aka yi masa ya ga bala'i ya yi bala'i ya ƙara neman ta yi roƙo sai da aka yi haka su uku ya ga lallai ba sarki sai Allah an gane wannan ko da ya gani abinda ba hausa kishiwa wai kwalelanka ka hafi karfin ka bayar ga sanar dai ka ganta ta baka sha'awa bayan da ka yi da ita shikenan sai zai kawai yace sai kira fadawansa ce kun kawo mun aljana wannan baiwa Allah da aka kawo ba mutum bace aljana ce ku yi sauri ku fitar da ita daga fada A yi sauri a fitar mun da ita shi yanzu ya kusa masa rabu da fadar da ita da ibrahim din shi kenan aka zo aka raka su aka raka annabi ibrahim da matar shi har sarkin ya ɗauki hajara ya ba sarar su kyauta cewa gashi irin dai kawai a rabu lafiya ya ba da kyauta to a nan ne annabi ibrahim ya samu sarar ai wanda ita ce ta zama sadaka a hajara afuwan hajara ita ce sadaka ta ta zama mahaifiyar annabi ismail alaihi salam to kun ji wannan shi ake cewa ƙarya guda uku amma ba ƙarya irin wanda muka sani ba kun ji da yadda bayanin yake to ina ganin saboda lokaci akwai dan tambayoyi wa alaikum salam na eh yau wato tambayan da muka yi aka yi aka mun jiya kan cewa satan amsa a jarabawa idan mutum ya saci amsa a jarabawa kuma har ya ci jarabawan har ya zo ya samu aikin yi da certificate din ya hukuncin yin aiki da certificate din kuma ya hukuncin albashin da yake karba ya halatta shi ya halatta kuma da amsa kamar yadda na ce kashi 90 na 'yan najeriya haka certificate din da yake dan Najeriya na da wasu abubuwa shi bai dauka ma haram bane ya dauka normal ne akwai wasu abubuwa dan Najeriya ya ma riga ya dauki abin ya zama jiki kaga hawa a taba ga mata normal mutum ma zai samu wani customer musamman shi a taba ce dauka ka ringa mata na dai za ta ci ko ina nan ko ba na nan kawai kai sallama normal ga dan Najeriya har ma a zo a yi 3 in 1 mata biyu a baya sai a gaba ya buɗe cinya ta shige ba ma tunanin akwai matsala ballanta na mu gyara haka wannan sannan na biyu cin hanci da rashawa normal eh, in ka zuwa ce albarkacin ofis shin ba za ka bani albarkacin ofis ba ba za ka bani ɗan tukwici ba za a ɗan gyara sunan sai a mai da giya ya zama ruwa ina fatan gane cin hanci da rashawa ya zama normal a najeriya sannan example passes ba ma ɗauka wani abu ba ne ma ciwon na kawai ba ma matsala kawai kusan kowa da ɗan bid'a da ɗan shi'a da ɗan alaƙato da ɗan salafiya da waye ka iya azama falsafi wannan shi ne gaskiyar magana wani zai tambaya zai rubuta waye wai ina ne yake cin jarabawa yana so ma ya san ina ne miracle center to saboda haka irin wannan yaya mutane suna matananin ya halatta ba ma matsala a ƙa'ida haramun ne to idan ya zama to mutum ya yi abin da ya certificate ɗin shi ya yi karatu kuma ya fahimci karatun da ya gwargwado kuma zai iya kara karatun da ya yi ya yi karatu kuma zai iya kara karatun daidai gwargwado lalacewa ne sace sata amsa ko da bai sata ba zai iya ci daidai gwargwado to wannan za a ce bai kyauta wa kanshi ba yayi yi ta istighfari yana roƙon Allah ya yi ta istighfari yana roƙon Allah Allah ya ta mai abin da ya riga yi ba za a ƙara mai irin shi ba amma ya zama to da daƙiƙi ne na ƙarshe akwai wanda zaka suna neman soja wani ko boko bai mai sai a rubuta mai jarabawa kuma yayi wani ka bashi ma biyaran sai yana yana cike biyar da wani irin a karkace bai ma san yadda zai rubutun ba amma zaka ya ci jarabawa eh eh eh gashi nan an gani kuma ya zo wai ya samu aiki ba tare da zai iya kare wannan certificate din ba to wannan gaskiya akwai matsala ya zama to an jingina al'amari zuwa ga wanda bai dace ba in ina fatan gano wannan to irin wannan shi ya fi haɗari duka suna da haɗari amma wanda ya fi haɗari shine wannan wanda an ba shi certificate din da ba zai iya kare shi ba wannan haramcin yana da tsanani sosai Allah shi kiyaye insha Allah sai wanda sai na ولوطا نعم ولوطا آتيناه na'am ah, sai da Allah ke cewa waludan ake nawo hukuman wa annabi lutu alayhi salam mun bashi hukunci da kuma ilimi mun bashi wahayi mun bashi zurfin ilimi wa najaynahu min alqaryati allati kanat ta'malu alqaba'is ko mun cece shi daga wata alƙarya da ta kasance tana aikata miyagun abubuwa malamai suna cewa wato birni idan birni ya zamanto ana shirka ana bid'a ana saban Allah wannan birni ya tashi daga birni ya koma ƙauye yanzu garuruwa irin su amerika irin su ingila irin su farisa irin su faransa wanda ba a ɗauki zina a matsayin wani abu ba zinace zinace ma a cikin tsarin mulki ma halal ne auren jinsi namiji ya auri namiji halal ne to yanzu maimakon a kira amerika da birni madina amerika ta zambi alƙarya kai ne kake ganin kamar Amerika sun waye amma a an na musulunci Amerika da ingila da faransa wato ƙauyawa ne da ƙiƙai ne isra'ila yahudawa faɗanda suke yi da musulunci suna kashe musulmi a falastinu suna zalunta al'umma suna so su ga bayan musulmi da musulunci wannan abin ya tayar da isra'ila daga birni sun koma ƙauye suna fasa kuma ƙasa duk rashin wayewanta na ainihin ci gaban zamani in dai ta rike Allah da manzo to ta tashi daga ƙauye ta koma birni dan babu waye wanda yafi mutum ya san Allah babu waye wanda yafi mutum ya fahimci addinin musulunci to annabi lutu alaihi salam mun ba shi hukunci mun ba shi ilimi sannan mun kwace shi daga wata alƙarya daga alƙaryar nan da ta kasance tana aikata alfaba'is tana aikata miyagun ayyuka sai Allah ya ce innahu a innahum kanu qauma sau'in fasiqin lalle sun kasance miyagun mutane kuma sannan fasikai miyagun mutane sannan fasikai wannan alƙarya din ana kiranta sadum ita ce alƙaryar da aka aiko annabi nuhu a ciki alƙarya mai suna sadum to anan ne ya zamanto maza suna amfani da maza ya zamanto mutanen garin maza ba su cika sha'awar mata ba sai dai maza ne suke amfani da maza an gane annabi nuhu ya buga ya buga ya yi wa'azi ya yi wa'azi al'amarin ya gagara ya buga ya buga kai sai ma Allah ya jarabe shi jarafa wanda Allah ya mai hadda matar shi babban malami mai kira zuwa ga addini ta kuma ya zama to matar shi tana daga cikin mutanen da ke taimaka ma wa'annan mutane idan idan annabi lut alaihi salam yayi baki bakin nan maza ita ce za ta sanar da mutanen gari cewa ba miji na ba yayi baki ku taho kuma ya take yi kada ku yi tsammani wata tana tashi ne ta falle a guje tana zaune a cikin daki, za ta je ta hura wuta hayaki da zarar an ga hayaki na tashi a gidan to an san cewa annabi lut alaihi salam yayi baki da zaga an zo da gudu a ce ma annabi lut ka fito mana da bakin nan in baka fito ba da kai da bakin zamu hada ku gaba daya in ma ya fito da bakin in ma a hada da shi da bakin ina fatan gani to lokacin da mala'ikun Allah suka zo mala'ikun Allah sun zo kaman sikan mutane da suka zo annabi lut ya amshe su hannu biyu ya amshe su hannu biyu kawai sai ga mata sai ta hura hayaki yana kunna wuta sai ga hayaki sai ga mutane sun zo waje a ƙaumahu yi hura ohun sun zo mutanensa suna gaggawa wa kanu min ƙabul ya amalu na sayi'at sun kasance jinsu da dama suna aikata luwadi annabulun lulu ya yi ta roƙonsu ya ƙaun ha'ula ibanaci kunna a tsaharu lokacin Yace, ce nan ba ‘ya'yana ne ga ‘ya'yana nan ku aure su da in kuna so ku aura ga ‘ya'yanan ku aura amma haramun ne namiji ya taki namiji ko dabbobi ba sa yin haka duk lalacewar dabba ba ka taba ganin namiji na saduwa da namiji ba kada ya zama to kun juya lalacewan ku ya fi na dabbobi wallahi suka ki yarda suka ce wallahi ya miƙo su in bai miƙo ba za su ɗauki mataki annabi annabi lut sai yana cewa law anna li bihim quwwa aw awi ila rukunin shadid da ma a ce ina da karfi wallahi da nayi jihadi da a ce ina da karfin da zan iya yakan mutanen ko kuma a ce na tattaro zuwa ga dangi a ce ina da dangi ko ina da mabiya masu karfi da za su dafa mu wallahi da na yaki mutanen nan ah, mutanen da suke da tabi'a wanda ya fi na dafa lalacewa mutanen da sun kauce ga shirka bayan shirka ga datti kazanta eh? suna shirka ga wannan kazanta wallahi da ina da karfi da na yaki mutanen nan wannan ya nuna annabi lut ya yi nufin ya yaki mutanen amma sai bai yi ba kenan jihadi na da sharadi ko kafin jihadi ya hau kanka sai kana da bi alquwa wal qudra la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha in ya zama to ga kafirai suna fitar da musulunci amma sun ka ta karfi ninkin ba ninkin shin ya za a yi faɗan da ya fi ƙarfinka ka bai da shi wasa Shi ne ma'ana layu kallifin lawu nafsar illa wuta sai ka ce ya Allah na yi nufin in ɗauki mataki amma waɗannan mutane sun ninnin kani a wajen ƙarfi ya Allah ka yi mana maganin su Allah ta'ala shi ya san yadda zai yi maganin to a lokacin da yake annabi Lut ba zai iya maganin ba sai Allah ya turo mala'iku mala'iku suka zo akan suran dan adam suka shigo gida sai ga mutanen gari sun zo annabi annabi lut ya miƙa su annabi lut yana ta su yana ta su ku yi hakuri dan Allah ga mata nan haula ibanaji yana nufin su wa'annan mata matan nan na garin nan kamar nawa ne tunda ni ne kamar annabin wannan al'umma din wa'annan mata sun fi tsarki a gare ku baya halatta namiji ya rika saduwa da namiji alaysa minkum rajulun rashid shin a cikin ku ba namiji shiryayye mai hankali ne shin ba ku da hankali ke ne yanzu ku duba tsarin mulkin amerika tsarin mulkin ingila tsarin mulkin faransa an yadda da me an yadda da auren jinsi luwadi to yanzu mutanen amerika za a kira su rijalun shuhada annabi lulu ya ce alaisa minkum rajulun rashid shin a cikin ku ba mutum shiryayye duk mutumin da ya halatta auren jinsi kafiri ne shi kuma sannan batacce ne shi wawa ne shi suna fatan gane wannan su kaga a tsarin mulkin wayannan kasashen turai na rashin fahimta da wawanci suna kokarin su tilasta wa mutane kowa sai yayi auren jinsu an gane wannan ko to shine annabi lut hankalin shi ya tashi yana ganin ba zai iya faɗan ba kuma lalle za a kama wayannan mutane a yi luwaɗi da su a lokacin nan sai mala'iku suka ce mai inna rusulu rabbika lai yasilu in na rusuru rabbika la yasilu ilaiki mu manzannin ubangijinka ne ba za su taba ba za su taba iya saduwa zuwa gare ka ba mutanen nan ba za su iya kusanto nan wajen ba to shine suka ce masa fa asri bi ahlika bi qita'in min al-layl wato kai tafiyar dare da ka kwashi iyalanka a wani yankin dare an gane wannan ko ka kwasa ka fita ka tafi A gane shi ne annabi lut ya zo ya kwashi iyalansa ya tafi Allah ta'ala ya kifar da garin wadda Allah aliya ha safilaha wa amtar na alaihim bi jaratan Allah ya sanya sama ya koma ƙasa Allah ya mutu ruwan duwatsu an gano wannan annabi lut yi wa'azi yayi wa'azi wa lutan din qala li qaumihi ata'tuna al-fahishata wa antum tubsirun a innakum la ta'tuna rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun annabi lut ya ce wa mutanensa shin za ku ringa aikata alfasha wato zunubi wanda ya kai makura wajen lalacewa alhali kuna sane ku din nan ba za ku ringa saduwa da maza saboda sha'awa ku bar mata a ku mutane ne wanda kun jahilci al'amura fa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum eh babu wani jawabi sai suka ce kawai annabi lutin ya dame mu da wa'azi kullu zai samar wa'azi bu ba wa'azin nan ba ba ma san shi ku fitar da iyalan lut daga alƙaryan har da matashi shi tana daga cikin iyalai idan an ce a ala fir'aun ne ka a bi ala fir'aun wannan zina min ki? su wane ne ala fir'aun su ne mabiya fir'aun a cikin addini in ji an ce al to mabiyanka a cikin addininka a gani yawwa ali muhammad mabiya annabi muhammad a cikin addininsa ko da mutum jinin manzan allah ne sallallahu alaihi amma bai bi manzan allah cikin addini ba ba ahlul baiti bane shi ahlul baitin nabiyyi humu atba'u millatihi ala shari'ati min arabin wa min wa min ajami law lam takun aluhu illa qarabatuhu salla al-musalli ala tsaji abi lahabi a gane wannan ku to saboda haka jawabi shine akhriju ala lutin min qaryatikum ku fitar da iyalan annabi lut daga alƙaryan sun dame ku da wa'azi innahum unasun yatadaharun lalle su mutane ne masu da'awan tsarki irin wai su masu tsarki sun fi kowa tsarki fa gara a fitar da su dan mu samu mu shakata sai Allah ya ce fa anjaynahu wa ahlihi illa qaddarna ha min al-kafirin sai muka cece shi da iyalansa sai dai matar shi mun kaddara tana daga cikin mai ku. wa amdarna alaihim madaran sai muka yi musu ruwa ruwan duwatsu gayar ruwa fasa'a min madarul munzari wato ruwan wanda aka yi wa gargadi yayi muni an musu ruwan duwatsu gayar ruwan duwatsu kuma wannan ruwa yayi muni ba kadan ba misali a wata aya Allah yana tambayan annabi Lut alaihi salam yana musu wa'azi yana cewa a ta'atuna zukurana min al-alamin wa tazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun ajun shin za ku ringa saduwa da maza daga cikin talikai ku bar abinda ubangiji ya halatta muku na matayenku ku mutane ne fa ta'adda yanzu ana neman yan ta'adda sai a ce yawo ana nema ashe duk kasashen da suka sanya doka cewa auren jinsi ya halatta yan ta'adda ne su daga cikin ta'addanci da wuce gona da iri halatta zina halatta luwadi an gano wannan ko qalu suka ce la illam tantaji ya lut la na min al mukhrajin wallahi in baka bari ba wallahi zaka kasance daga cikin wanda za a kora daga wannan garin mu ba za mu yadda mai irin wannan ra'ayi ya zauna mana a garin nan ba Allah sai ce inni li kum min al-qalin ni wallahi ina so ga yan ba zan boye ba ina tsananin kin aikin ku wannan aikin da kuke aikatawa ba boye boye ina kin aikin nan rabbi najini wa ahli mimma ya'malun ya Allah ka kwace ni da iyalaina daga abin da suke aikatawa fa najjayna wa ahlihi ajma'in sai muka cece shi da iyalansa gaba daya illa ajuzan sai dai wata tsohuwa tana daga cikin halakakku wanda aka bari a baya wace tsohuwar nan matar shi mijinta annabi ne amma gashi nan ita ce shugaban mai fatar da mutane sun madammarar akarin sannan muka darkake sauran gaba daya wa amdarna alaihim matsara sai muka yi musu wani irin ruwan sama ruwan duwatsu fasa a matsarin munzari ruwan saman wanda aka yi wa gargadi ya yi muni a wata aya a ta'atuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadi min alalami shin za ku aikata alfasha wanda ba a taba samun ɗaya daga cikin talikai da suka riga ku ba kenan su ne farkon da suka fara yin wannan duk masu yin luwaɗi ne su waye salaf ɗinsu kamar yadda mu ahalu suna muna da salafu salih masu luwaɗi ba da halatta shi suna da mi yanzu amerika da ingila da faransa suna da mi suna da salafu ɗale salafu ɗale magabata masu hallakarwa mu muna da magabata na kwarai masu nuna mana hanya mai kyau na fatan gane wannan hun kanu ƙauma sau'in fasiqin lalle su sun kasance miyagun mutane kuma sannan fasikai ne su wa adakallahu وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين إيه muka shigar da annabi lut alaihi salam cikin rahaman mu innahu min salihin lalle shi yana daga cikin salihai ya hukuncin wanda ya yi iya kokari ya yi iya kokari wajen shiryar da ƴaƴansa ya yi iya kokari wajen shiryar da matansa suka kankare masa ya hukuncin su ya yi iya abin da zai iya amma ya halatta ya zauna tare da su ka ce shugabannin masu halatta luwadi kuma ka buga ka buga ta gyarawa ya halatta ka zauna tare da ita yanzu annabi nuhu alaihi salam dan shi kan'an yana daga cikin jagorori wajen kafirci ya halatta annabi nuhu ya zauna tare da shi ya halatta kaga ba a kawo a cikin tarihi cewa annabi nuhu ya saki matar shi ba ko an kawo ba kawo ba ba a kawo annabi nuhu alaihi salam yayi bara'a da dan shi ba duk ba kawo ba to ya hukuncin wannan halaccin zama da su haka dama idan tana da mata ta lalace mata ka boka ce ko ƴan bori ce ko ka san tana kungiyar secret cultism shin yana halatta ma wani alaka ma ya haɗa ka da ita to gashi annabi lut alaihi salam bai saki matan shi ba wa daraba Allahu masalan lil ladina bi lil ladina kafaru imra'atan nuhu wa imra'atan lut kanata ta ta'abdaini min ibadina salihaini fa kanata huma falai yubni ya anhuma min Allahi shay'aw wakila da kulan nara akwai auren ko babu Allah ya buga misali lillazi na kafaru ga wanda suka kafirta imra'ata nuhim matan annabi lut wa imra'atu nu wa imra'ata lut da matan annabi lut kana ta tata abdaini min ibadina salihin sun kasance suna karkashin bayi guda biyu daga cikin bayina na kwarai suna karkashin na guda biyu daga cikin bayina na kwarai fa kana ta guma. sai suka haice su su suka tsaya suna mushrikai suna masu saban Allah alhali mazajen su na kirki kaga ce falam yuguniya falai yuguniya anhuma min Allah shay'a su mazajen su ba su amfanar da su komai daga azaban Allah ba kasancewan annabi nuhu da annabi lut sune mazajen shin sun amfanar da su komai daga azaban Allah bil hasali ma sai Allah ya ce mai wa qila dakhulan nara da Allah ce ku shiga wuta tare da masu shiga to wannan shar'u man qabla na ne annabawan da suka gabata ya halatta annabi musulmi ya zauna tare da kafira ya halatta mutumin da ba annabi ba musulmi ya auri mace kafira kuma ko da mutum musulmi ne daga bayan matar shi ta rinta a ci gaba da zama wannan abin ya ci gaba har zamanin manzon sallallahu alaihi wasallam ko ba ba zamanin manzon Allah akwai biyar manzon Allah Zainab ta aure Abul As tun zamanin jahiliya kuma da musulunci ya zo musulunci bai raba ba abil as yana nan cikin addinin shi na gargajiya ita kuma da manzan Allah ya zo da musulunci ta amshi musuluncin mijinta bai amsa ba sai da aka daɗe aina hatta hijira aka daɗe ta ƙiyar da ta yi aure ina ga sai da aka yi wajen shekara shida ne ko ko biye da aka yi shekara shida ta ƙiyar da ta yi aure har sai da ya zo ya musulunta aka ci gaba da yin auren ba ɓata auren ba an gane farkon musulunci da musulmi zai iya zama da kafira kafira ta zauna kaza amma daga baya ka ce wala tumsiku bi ismil kawafiri sai da aka saukar da wannan ayi kada ku yi riko da igiyar mace kafira in dai kai musulmi ne ka rike igiyar kafira sannan kuma wala tumsi ulmi hatta to ka gani wala tanki ul mushrikina hatta yu'minu ko fahimci wannan ko kaga wannan ya nuna mana wancan farkon musulunci haka ne haka nan a jahiliya haka ne haka nan annabawan da suka gabata haka ne amma daga baya an ga an shafe wannan hukuncin baya halarta irin wannan ya faru kai tana kana mutumin da yake mai tauhidi ka mushrika kai fatali da ita kai ko da wasa kaji an ce mata kana zuwa gidan boka in akwai sakin da ya fi ɗari ka mata ba maganar roƙo kawai ku rabu ya so ce za ta gyara ta gyara a can ma'anan ba wajen ka ba na yi ta gyara amma ta aure wani ta gyara a wajen shi Allah shi kiyaye an ce lokaci yayi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk